Gwamnatin tarayya ta ce daga yanzu duk ma'aikacin da ya shiga yajin aiki ba za ta biya shi albashi ba bisa la'akari da dokar kwadago ta 43. Amma kungiyar kwadago ta Najeriya ta ce wannan fa ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa. Ga ma abin shugaban kungiyar kwadagon na ƙasa Comrade Ayubu Abba ke shaida min. wannan dokan yana na amma bai yi tasiri ba because in ka duba a cikin dokar tsari shine idan ban ka biya ma'aikaci ba shi ba bawa bane yana da yanci shi ma ya nemi haƙƙinsa saboda haka shi yasa wannan dokar ya ƙi ya ci ya kuma ba aikin ma da suke cewa za a yi ai ba zai yi ba don ma'aikaci ba bawa bane kai biya na san ci gaba da aiki yanzu misali za ku dakatar da yajin aiki kenan domin neman biyan bukatun ku domin ganin ba za a biya albashi ba in an shiga yajin aikin ina ai tun da na ce maka wannan dokar yana da rashin biyan albashi ba zai hana ma'aikaci ya nemi haƙƙinsa ba amma kuma wannan dokin ma ba zai yi tasiri ba domin idan ka duba rejejeniya idan kai da gwamnati ko kuma da da wanda suka dauke ka aiki idan ba su cika alkawarin rejejeniya da suka yi ba ma'aikaci a dokanmu na Najeriya yana da yanci ya yi withdrawing services ɗinsa ko kuma ya tafi yajin aiki. domin shi ba bawa bane to shi ne bambanci tsakanin ma'aikaci da bawa shin me wannan doka ke cewa tambayar kenan da naiwa wani lauya mai zaman kansa a nan Abuja barista Ibrahim Ali Arab ainihin dokar a ta ne akan kasancewa da mai aiki da mai ɗaukan aiki sun amince sun sa hannu akan wannan zai aiki kuma wannan za a biya shi yadda dangantaka za ta kasance tsakanin mai aiki da kuma wanda ake wa aiki in ka kula da ainihin provision na dokar za ka ga cewa akwai inda ba a bawa mai aiki dama ya tafi yajin aiki haka kawai ba akwai kuma inda ba a bawa wa ainihin shi kuma ya hana mai aiki albashi gaba ɗaya ba. Mm. ya zama to cewa mai aiki ya yin aiki shi kuma mai ɗaukan aiki shi ma kuma ya ce ba zai yi ya danganta ga abin da suka zauna suka tsara wa kansu. ko mai ma'aikata ke cewa dangane da wannan tsari? ya zan iya goyon bayan wannan doka muna da sakaci da rashin bin ka'ida galibi a takardunmu da ake ɗaukan mu aiki akan tsara irin wannan kuma muka abince mu sa hannu amma sai mutum ya fara aiki sai a rika ganin akasin abin da ya yi rantsuwan kama aiki a kansa. ya zalunci ne ba adalci ba ne kuma sabawa to dokoki na International labor Organization wato kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa. So bai kamata a ce gwamnatin da take ikirarin dimokuraɗiyya a ce ta ɗauki wannan matakin. In ana so a sasanta matsalar aiki ai zama za a kan teburin shawarwari. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.